وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية الله العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافيا البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وهراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام brothers and sisters gentlemen and ladies, because we need to effect correction here. In most of the cases, you find a Muslim talking, saying, ladies and look, it is upside down. It is improper fraction. You are supposed to say, gentlemen and ladies. As the Holy Quran said, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu وبما أنفقوا من أموالهم Okay, full stop. Don't take us very far. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ad Let me start by expressing our absolute and hearty thanks to Almighty Allah, who out of His mercy and blessing spares our lives and enables us to visit Patakot, the capital of River State. As one of my colleagues has mentioned earlier, that this delegation is under the chairmanship of Sheikh Al Hassan Said Adam Jos, one of our Islamic legal luminaries in Nigeria. We are here in order to visit our Muslim brothers, in order to see what has and is happening as far as progress of otherwise of Islam in River State is concerned. But uh, let me start by thanking Allah subhanahu wa ta'ala again because he is the one who made us people of the Holy Quran. We thank you, the Lord, for making us the people of the Holy Quran, for making us the supporters of the Holy Quran. My dear brothers, there is one thing very wonderful as far as Quran is concerned. For example, if you ask the Holy Bible, you say, okay, Mr. Bible, please can you tell me your name? He will answer you, I don't know. If you say, okay, but I used to hear people calling you the Holy Bible, he will say, I just hear it as you heard it. Because if you read the Holy Bible from cover to cover, what I mean from Genesis to Revelation, you cannot find even a single verse where Bible says that my name is Holy Bible. Why? because the word Bible has been derived from Greek word that is babylon meaning a library or collection of books by different authors. But if you come to the Holy Quran, the contrary is the case. if ask the holy quran what is your name he can simply wa qur'anan faraqnahu li taqra'ahu 'ala an-nas wa qur'anan faraqnahu li taqra'ahu 'ala an-nas 'ala mukfawat inna hadha al-qur'ana yahdi lil lati hiya aqwa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نعم ولا يزيد الظالم إلا خسارا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن القرآن إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انشتوا what of when it فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن اوحي الي انه سمع نفر من الجن what did they فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Look, I can say with certainty and without fear of contradiction that even if you cannot understand Arabic language, when you heard these verses being recited, I am 100% sure you can agree with me that you heard the name of the Holy Quran being mentioned severally in these verses. Am I correct? Even if you cannot understand Arabic language, I think by mere listening, you can dictate where the name of the Holy Quran has been mentioned. وَقُرْآنًا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى muftin wa nazzalnahu tanzila the holy quran allah has said we have subdivided it into sections litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muftin in order to recite it on the people in deliberations wa nazzalnahu tanzila and we reveal it in piecemeal gradually one chapter after another one verse after another sometimes group of verses can be revealed sometimes single verse can be revealed sometimes even a portion of a verse can be revealed and sometimes time a complete chapter can be revealed wa nazzalnahu tanzila and we reveal it gradually in what in peace mist in another verse he said قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا o you Muhammad, tell the entire world that it has been revealed unto me that some group of jinn, some party of jinn have listened to the Holy Quran, when they go home, when they go back to their own people, what have they said? When they go back to their fellow jinn, what have they said? They said, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Verily, we have had a glorious Quran. Verily, we have had a wonderful Quran. If we can go ahead translating these verses, I am not sure if the time can afford us. But let us go forward. You ask the Holy Quran, what is your name? And the Holy Quran have answered you that uh, my name is what? Is the Holy Quran. Ask him another question. Look, Quran, who is your author? <laughs> who is what? You are author. The Holy Quran can answer you, Ar-Rahmanu الرحمن علم القرآن آمين نعم تنزيل من الرحمن الرحيم مقوات سورة السجدة حميد نعم تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لا ريب فيه من رب العالمين Look, if you ask the Holy Quran, the Holy Quran, who is you are also? Who is you are? Is the Holy Prophet you are also? As other people has claimed? Is that assertion a correct assertion? Who is your author? He will simply tell you Ar-Rahmanu allama al-Qur'an the merciful who is the merciful Allah subhanahu wa ta'ala he is the merciful allama al-Qur'an he is the one who taught the Qur'an he is the author of the holy Qur'an in another chapter he said hamim tanzilun min ar-rahman rahim this book is revealed by whom the beneficent the merciful. Who is the beneficent, the merciful? It's Allah subhanahu wa ta'ala. So Quran can simply tell you that my author is Allah subhanahu wa ta'ala, Lord of the Lord of the world, Lord of the creation, the beneficent, the merciful. He is the author of the Holy Quran. Just ask him, what is your language? As the Holy Quran, what is what? He can simply answer you. Quran and Arabian. Quran ربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته نعم أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء What does the unbelievers والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك أولئك ينادون من مكان قريب وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجليل ريب ومن حولها نعم وتنذر أم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله سبحانه وتعالى has said likewise we reveal unto you the Holy Quran in what? In Arabic language and Arabian Why? لتنذر أم القرى ومن حولها So that you can start preaching, warning people But where can you start? You have to start from Ummul Qura. That is the capital of the world. The world capital. Patakot is the capital of what? River State. Okay. When you are going to start the preaching, because this book is for the entire world, let you start from the capital of the world. Where is the capital of the world? Mecca is the capital of the world. Woman Hawlaha and the other villages around it. What are the other villages around it? What are the other villages around it? Tokyo is included. San Francisco is included. Las Vegas is in included. London, Tokyo, Miami, San Francisco, Los Angeles, Port Harcourt, Abuja, Lagos, Accra. What have you? All are villages around the capital of the world. You have to start from the headquarters, from the capital. then you go around that is why the holy quran has been pushed gradually gradually till it reaches nigeria and it reaches port harcourt and other by now almost the entire world receives the message of the holy quran so if you ask the holy quran what is your language he will answer you my language is what is arabic language okay ask him another question okay we hear that your language is arabic language And it was Allah subhanahu wa ta'ala that is your also. Okay, here is another question. Who bring you to the Holy Prophet? Who brought the Holy Quran to what? To the Holy Prophet. He can simply answer you. Innahu laqawlu rasulin. Innahu laqawlu rasulin kareem. Now, ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع مطاع ثم أمين Who is the Rasul Kareem? A very very important messenger. Who is that messenger? إنه لقول رسول كريم ذي قوة he is very strong and powerful nobody can be a stumbling block and protect him from sending the message which he was sent to deliver it. Nobody can serve as a stumbling block because he is very strong and what? And very powerful. In the Zil Makin, and he occupied a higher position with his Lord Allah subhanahu wa ta'ala. Muta, and he is, he is a commander. He is what? Muta Samma, he is a commander who have absolute obedience from his followers. Jibril is what? is a commander in what? In the angel. Muda samma ma'amin and he is trustworthy. Maybe somebody can say, but there is no name no name is mentioned in the verse okay go back to surah al-baqarah man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah na'am bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin Allah say tell them whoever is an enemy of Jibril, let him know that it was Jibril who revealed the Holy Quran into your heart, but by God's permission. By Allah's what? By Allah's permission. Mm. Okay, ask him another question. Let you say, but all, I am not satisfied with all this uh, information. Okay, what is your mission in the earth? Ask the Holy Quran. What is the mission of the Holy Quran? Where? In the earth. he can simply answer you inna hadha alquran yahdi lil lati inna hadha alquran yahdi lil lati hiya aqwam na'am wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa laqad yassarna alquran lizikr wa laqad yassarna alquran lizikr na'am fa hal min mudakkir Allah subhanahu wa ta'ala has said inna hazal qur'an verily this qur'an yahdi lillati hiya aqwam he show you to the best whatever you want go into the holy quran you will find the best If it is politics, go into the Holy Quran, you can find the best politics. If it is administration, go into the Holy Quran, you can simply find the best administration. If it is uh, you want to become a government worker, go into the Holy Quran. How can you be a best worker in the whole world? Whatever you want, if it is medicine, go into the Holy Quran, you can find what? You can find the best. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين and he proclaimed a good news to the believers. Alladhina Amaluna salihat, those that are doing the good deeds, anna lahum ajaran kabira, that an abundant reward is waiting for them. They are going to get an abundant reward when they go to their final destination, when they go to the permanent site. You can find somebody say that I built a house so now I am packing to permanent site he don't know why is the permanent site but gradually one day or another you will find yourself being packed where to permanent site okay tell the Holy Quran I am still in doubt I am not satisfied with all this information. Are you really serious? He will say, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ نعم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَبِالْحَقِّ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ In truth we reveal it, says the Lord. وَبِالْحَقِّ نَزَلْ And in truth it's come. The Holy Quran means is very very serious as far as its information is concerned as far as its ordinances are concerned as far as in the rules or regulations that are enshrined therein are concerned وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ If you say that, okay, still I'm in doubt, he can simply tell you, Why you فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا نَزَّلْنَا إِلَيْك فَاسْأَلِ The Holy Quran will say, okay, if you are still in doubt, please go and ask the people of the book. You will find and authentic information. Okay, maybe you can say, I don't want to ask anybody. The Holy Quran can simply say, no problem. Here is a simple experiment. Go and try it. You can prove whether it is from Allah subhanahu wa ta'ala or not. وَإِن كُنتُمْ فِي نعم وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ What of if they fail? فإن لم تفعلوا لم تفعلوا ولن تفعلوا uh -huh. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة نعم أعدت للكافرين Here is just a simple experiment. Quran contains about 114 chapters. Allah subhanahu wa ta'ala has said, okay, The Holy Quran said, okay, if you are still in doubt, you are not satisfied. Here is a, just a simple experiment. Out of these 114 chapters, please try and produce just one single chapter, similar to that of the Holy Quran. You are not asked to produce 114 chapters. What you are requested to produce is only one and single chapter. even a chapter containing three verses, it is enough. But let it be with wisdom as the Holy Quran, with melody as the Holy Quran, telling things that will happen in the future as the Holy Quran. Please try and produce one chapter. If you cannot produce even a single chapter, whether you like it or not, Quran has been revealed from Almighty Allah. Allah. Gentlemen, All these evidences are internal evidences that we can find from the Holy Quran. Let us go out and search for the external evidences. Let us go out and search for the external evidences. Because somebody may say, still, I didn't believe that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who reveals the Holy Quran. Okay, let, us, let me ask him a simple question. Then, if Allah subhanahu wa ta'ala is not the author of the Holy Quran, please, who is the author of the Holy Quran? Please tell us who is the author of the Holy Quran. Tell us, please. Who is the author then? Look, Dr. Sharosh. He is an Arabic man and uh, Christian by belief. He says that Allah subhanahu wa ta'ala is not the author of the Holy Quran. He was asked then, who is the author of the Holy Quran? He said that the Holy Quran has been copied from the Holy Bible. The Holy Quran was copied from where? From the Holy Bible. Look, Dr. Shorosh. <laughs> Dr. Shorosh. <laughs> yes. Let us ask him some questions, please. If the Holy Quran was copied from the Holy Bible, why the Holy Quran differed from the Holy Bible in its doctrine. Why? How we perceive Allah subhanahu wa ta'ala is entirely different from what is contained in the Holy Bible. How the Quran tells the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala is entirely different from that of the Holy Bible. There is a line of demarcation. They are not in total conformity. Why? If the Holy Quran is copied from where? from the Holy Bible. Look, if the Holy Quran was copied from the Holy Bible, why there are many things that are contained in the Holy Quran and they cannot be found in anywhere in the Holy Bible? For example, the story of Hud, the story of Ad and their Hood Hud alayhi salam. If you read the Holy Bible from cover to cover, you cannot find the story of Ad, the history of Ad and what and his people Uh, and, and, uh, and their prophet that is Hud alayhi salam. But the Holy Quran has mentioned وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا What has he said? ألا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم أفلا تتقون Allah said we sent to add their brother Hud by name What did he say when he went to his people? He said, Ya qawmi ibadullah, all my people, worship Allah. Malakum min ilahin ghayr. You don't have anyone to worship but him. You should not associate him with any partner. Another point, in addition to Hud alayhi salam, Quran told us the story of uh, Samud and their prophet Saleh. If you read the Bible from cover to cover, you cannot find the history of Samud and Prophet Saleh. Why it is omitted? If the Holy Quran was copied from the Bible. The Holy Quran said, وَإِلَى ثَمُودَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا نعم أَلَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ Why? The story of Saleh and Samud was omitted if the Holy Quran was copied from the Holy Bible. Another question, the dialogue between Abraham and his father, it was mentioned in the Holy Quran but not mentioned in the Holy Bible. واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم Allah said, "Found in the book the history of prophet Abraham Na'am. Innahu kana siddiqan nabiyya. Allah said Abraham is a trustworthy and he is a prophet. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا When he said to his father, Oh my father, why do you worship what cannot see, what cannot hear, and can do nothing for you? Why, can, what, why can you worship it? Why? يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا He continues saying, Ya Abati, oh my father, lima inni qad ja'ani min al verily a knowledge has come to me ma lam ya'tika what did not reaches you fattabi'ni follow me ahadika siratan sawiya I will guide you onto the straight path Yes. Ya abati la ta'budi shaytan. He said, Oh father, do not worship Satan. Why? Inna shaytana kana lirrahmani asiya. Because Satan has rebelled from the followership of his Lord. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي أو father, إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن I am afraid that a punishment will reach you from Allah the merciful. Allah is a merciful but he will punish you if you do not follow him. fatakuna li shaitani waliya then eventually at the tail end of the day you will end up being a companion of the devil قال راغب أنت عن آلهتي He said, look, راغب أنت عن Do you mean that you are going to reject my God? You are going to defeat from worshipping my God? Ya Ibrahim. Oh, you Ibrahim, says the father. لئن لم تنتهي لأرجمنك He said, look, if you do not desist from what you are doing, لأرجمنك, I will stone you to death. Then he said, وهجرني مليا He said, look, go away. Please, I don't want to see you again. Please, go away from me for a while. What was the response? Ala salamun alayk. Uh-huh. Sa'astaghfiru laka rabbi. Na'am. Innahu kana bi hafiya. Ibrahim said to his father, Salamun alayk, peace be upon you. Because all the prophet of the God teach what? Teach Islam, teach hmm. peace. That is the literal meaning of Islam, peace. The technical meaning of Islam is total submission, total surrender to the will of God. That is why you cannot be compelled to become a Muslim. Because if I compel you to become a Muslim, I force you to become a Muslim, you are not surrendering to Allah subhanahu wa ta'ala. You are not submitting to what? To the will of Allah. You are submitting to my will. Me is the one that I compel you to convert to Islam. That is why Islam said, La ikraha fid deen. La ikraha fid Fazakir innama anta muzakir. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alayhim. Lasta alayhim bimusaydir. Naam. Illa man tawallay wa kafar. Allahu al-azab al-akbar. إلى سبيل ربك بالحكمة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نعم وجادلهم بالتي هي أقوى وجادلهم بالتي هي أحسن نعم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين Brothers, this, this is the message of Islam. Udu ila sabili rabbika bil Invite people to the way of your Lord. It is just a mere invitation. What is invitation? If I say I invite you, what is the meaning of invitation? Just a mere calling. Just what? A mere calling. Which if you like, you can honor it. And if you do not like, you can reject it. That is the message of Islam. It is just an invitation extended to you. If you like, you can follow, you can receive, you can honor. If you don't like, you are free to what? To reject it. That is why Islam did not accept the idea of what? did not accept the idea of compulsion. Okay, this story of Abraham and his father, it is omitted in the Bible. Which means Quran is not what? It's not copied from where? From the Bible. Even the dialogue, the argument between Prophet Abraham and namarud it is not mentioned in the holy bible but it is mentioned in the holy quran alam tara ila alladhi hajja ibrahim قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فات بها من المغرب فبهت الذي كفر نعم والله لا يهدي القوم الظالمين Allah said in the Holy Quran Do you remember that who are you prophet Abraham who are you prophet Abraham in the case of his law? Is Ibrahim, when Abraham said, Rabbi Allazi yuhi wa meet, my Lord is the one who give life and cause death. That is my Lord. Then Namaru said, Ana uhuye wa I too can give life and can cause death. So he called two people from prison. He said, okay, death sentence has been passed against these people. So he asked the one, just go home, I leave you. Then he ordered one to be slaughtered. He said, okay, I kill this one and uh, I give this one life. Okay, Prophet Abraham continued to argue. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ My Lord, He is one who always brings sun from where? from the east. Mm. Fa'ati biha min al-maghrib. Bring your own from the west, not from the east. For buhita allazi kafar, the unbeliever become confused instantly. <laughs> Wallahu la yahdi al-qawm al kafir. Allah will not guide the Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah will not guide the unbelievers. الله أكبر الله أكبر لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان نعم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في اللكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد to kai suta أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المصلات نعم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد نعم وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا يا رب سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مسخف بالليل وسارب بالنهار صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام نعم. فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نعم. الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وغرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na sulaja wato yau albarka da yawa ta sauka ga sanyi kuma ga ayoyin alkur'ani mai girma muna ƙara wa Allah godiya da ya tsawaita rayuwarmu ya kawo mu wannan rana a wa'azin shinkafi muke cewa idan Allah ya tsawaita rayuwarmu bayan sallah bayan an gama ibada ta azumin ramadan in Allah ya yarda wato za a yi iltika usakinaini a cikin garin sulaja to gashi kuma Allah maɗaukin sarki ya amince muna addu'a ya ƙara tsawaita rayuwarmu zuwa lokacin da za mu haɗu a yalwan shandam wannan mimbari an yi wa'azi yau a kan shi maluma matasa wato sun karanta mana ayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina addu'a gaba ɗayansu Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ƙara mana yawan irin wayannan bayan Allah a cikin al'umma musulma Sheikh Alhassan Sa'id Adam Jos Sheikh Muhammad Rabi'u Daura Alarama Abubakar Adam da sauran manyan malamanmu wayanda ba samu daman zuwa ba za ku ji na kira sunan wayannan alhali ga sauran manyan shehunai da doktoci da masu digiri da digirgir da digirdigir duk suna nan Sheikh Abbas Jega mun samu labarin muna tare da shi a cikin garin Sulaja na san disbilin na agaji na jihar Kebbi bayan sun kawo ziyara ranar da aka yi karatu na sauka a nan wajen Malam abbas a jiga akan hanyar su ta komawa allah maɗaukin sarki ya ƙaddara musu hatsari akan hanya allah ya karɓi rayuwarsa muna addu'a allah ya ji kansa ya gafarta masa sauran disfiloli da suke raye kuma irin su shika-shikan izala allah ya ƙara tsawaita muna rayuwarsu wato dalilin da ya sa kuka ji na ambaci sunan wa'annan malamai wato sun yi gwagwarmaya sosai can a baya wato shukar da suka yi ce yanzu take tsirowa ina magana da malam habibu ya haya ƙaura nake ce masa ya aka ka fahimci izala sai ya ce mun kaset ɗin wa'azin malam rabi'u daura na ji na gane izala to wanda ya musuluntar da irinsu su malam habibu ƙaura to waye saura Allah ka gafarta mana malar rabu daula Allah ya kara wa rayuwarka albarka ya kara tsawaita ta da sauran malamai da suke tare da kai ake wannan aiki ake gogormaya lokacin da wani matashi da zuke wa'azi akan tauhidi ni ko malar rabu nake kallo ban taba jin yayi wa'azi bai taba tauhidi ba Allah ka karba mana yan uwa ba dogon wa'azi zan yi ba wata gajeriyar sura a alkur'ani mai girma nake so mu yi karatu a ciki uqubatu ibnu amir radiyallahu an Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kul faƙultu ma za a ƙulu ya lalla. annabi ya ce mun ka ce sai na ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me zan ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa wasu surori guda uku dukansu da ƙul suka fara amma ɗaya za mu canka a cikin mu fassara sai dai ƙulƙul ɗin guda uku ana rama karanto mana su duka fara daga ƙul huwallahu ahad بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta masa wa'annan surori guda uku bayan ya karanta masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mai neman tsari a wajen ubangiji da zai nemi tsari da fiye da wayannan surori guda uku idan kana neman Allah maɗaukin sarki ya baka security ya baka absolute protection to ka nemi tsari da wayannan surori guda uku da su ne ake wato gina katangar ƙarfe ake gina badala da kan dagarki tsakaninka da makiya da abokan gaba wani zai ce zai taka ko zai karya ko akan gaba ko ba akan gaba ba ka ce masa karya yake yi karanta wayannan surorin ka nemi tsari da Allah maɗaukin sarki da wayannan surorin ka ga gudunmuwa daga wajen Allah ma mu ɗauki sura ta tsakiya a ciki sai mu ga wasu saƙonni ne take isarwa sai Allah madaukin sarki yake cewa qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbil falaq to full stop ala ramma Allah madaukin sarki sai yake cewa qul ka fada ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq da ubangijin falak ka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman tsari amma a wajen wa nake neman tsarin ina neman tsarin ne a wajen rabbul falak ubangijin alfalak menene ake cewa falak abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa alfalaku sijinun fi jahannam yace falak wani kurkuku ne a wutar jahannama idan aka zo da mutum wutar jahannama idan laifinsa ya kai ga zaman da zai yi a wutar jahannama wato imprisonment with hard wato with harsh punishment wato zai yi zama ne tare da wato horo mai tsanani to a cikin jahannaman ma sai a kai shi wannan kurkuku shi dan jahannaman ma ya fi shi sakewa wato shi da yake cikin gidan kurkukun kamar yadda a nan muke ganin ɗan kurkuku to shi a jahannama shi ma 'yan jahannama haka suke ganin shi saboda bala'in da yake wurin da yake zaune ubay ibn kab sai yake cewa alfalaku baitun fi jahannam yace falak wani ɗaki ne a wutar jahannama yace iza futiha saha ahlun nari li shiddati harri idan aka buɗe ɗakin ‘yan wuta da ba a sa su a cikin ɗakin ba saboda turin bala'i da zai rinka fitowa daga cikin ɗakin zaka ji suna ihu suna kururuwa dama fa a cikin jahannama suke amma saboda buɗe ɗakin wato ɗakin ya zama jahannaman ɗan jahannama shehu malami kalbi sai yake cewa alfalaku sai yace ce wadin fi jahannam ya falak wata wani rafi ne a cikin wutar jahannama abdullahi dan umar radiyallahu anhu sai yake cewa alfalaku shajaratun fi jahannam ya falak wata bishiya ce a wutar jahannama idan ganyen bishiyar ya tsinke ya fado cikin jahannama jahannama ma takan shiga halin kakanikai Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi tsari a wajen ubangijin alfalak wasu malamai irin su katada irin su ibn jubair da manyan malamai na magabata suka ce alfalaku bi ma'ana asubuhu wato abinda ake cewa falak wato shine asuba wasu malamai suka ce a abinda ake cewa alfalak su ne wa'annan duwatsu da muke gani wa'anda sukan tsage ruwa ya rinka fitowa daga cikinsu wasu malamai suka ce alfalak ana nufin duwatsu ne amma waɗanda sukan tsage saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki to amma idan ka dawo a luga a harshen larabci idan aka ce alfalak abinda ake nufi shine ashaku wato tsagu tsagewa ko cewa shine abin da ake cewa alfalak shi yasa idan kana karanta Alƙur'ani mai girma sai Allah madaukin sarki ya ce falikul isbahi فالق الصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يا فاتا يقرا حفص سين غير ذاكوري Allah maɗaukin sarki ce faliqul isbah wato إن الله فالق الحب والنوى فركا من وانا تجينا إن الله فالق الحب وال إن الله فالق الحب والنوى الله ما دوكين سكي يتي إن الله lalle Allah faliqul habbi shine wanda yake tsaga kwaya kwayar gero ko ta dawa ko ta masara ko ta shinkafa ko ta ibiru ko ta alkama ko ta acca idan aka shuka ta Allah ne yake tsaga ta domin tsiro ya fito daga cikinta kai idan ka je za ka shuka za ka tona rami ne ka zuba ka taka ka wuce amma tsaga ta tsiro ya fito wannan aikin waye aikin Allah maɗaukakin sarki ne sai Allah ya ce wannawa sannan shi ne yake wato tsaga wato gurtsun dibino, ƙwallon dabino duk taurin sannan Allah shi yake tsaga shi ka ga tsiro mai laushi ya fito daga cikinsa inna allaha faliqul habbi wan nawa wato kenan kalmar faliqu an samo ta daga kalmar alfalaku mai tsagawa to falaku ta zama tsagawar kenan a can gurin sai Allah madaukin sarki yace inna allaha wato sai yace faliqul isbahi Allah maɗaukin sarki shine mai tsago asuba domin hasken asuba yana tsagowa ne daga cikin duhun dare waje alal laila sakana sannan Allah maɗaukin sarki shine ya sanya wato dare ya zama natsuwa yanzu natsuwar da muka samu a wajen wa'azin nan da da rana ne ba za ta samu haka ba dare lokaci ne na natsuwa shi yasa zaka cire rigarka da dare, ka yi shimfiɗa a ƙofar gida ka baje ƙundunka akan tabarma ga rediyo a kusa kana jin BBC da Jamus da birnin Kolan da Doci Bele amma duk wanda ya zo ya ganka sai ya ce malam Muhammadu barka da dare to da Allah ka gwada gobe da rana ka fiddo tabarma ka shimfiɗa ka baje kundunka da rana a kofar gida ka ga duk wanda ya zo ya kalle ka sai ce malam Muhammadu in jin lafiya shine wajen alal laila sakana Allah madaukin sarki shi ya sanya dare wato ya zama me ya zama natsuwa kenan wannan ayar da aka ce falikul isbahi mai tsago asuba wato ita ma tana nuna mana ma'anan kalmar alfalaku shine me wato shine ashaku ana ramma akwai wata hadisa da ta faru a zamanin annabi Musa alaihi salam a lokacin da Allah ya umarci annabi Musa ya ɗebo bani Isra'ila ya fito da su daga cikin ƙasar Masar Fir'auna ya ɗebo bataliya wato ya ainihin biyo su daga baya sai aka zo aka shiga halin kakanika yi idan suka kalli gabansu ga kogi na nil ba kwale-kwale barantana a tsallaka idan suka duba a bayansu to nan kuma ga fir'auna wato da ainihin tawagarsa a baya Allahu akbar to ya za su gashi sun samu kansu a tsaka-tsakiya sahabban annabi musamman ma a wannan lokaci sai da zuciyarsu ta karaya a wannan lokaci sai Allah ya ce falamma tara aljam'ani falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun yayin da jama'ar fir'auna sun ga jama'ar annabi Musa jama'ar annabi Musa sun ga jama'ar fir'auna qala ashabu Musa sahabban annabi Musa a wannan lokaci sai suka ce inna lamudrakun lalle mu kan ai an riga an rutsa da mu babu yadda za a yi mu sha to amma kullum ƙarfin imanin annabi yana ɗara ƙarfin imanin mabiyansa da suka faɗi wannan kalma annabi Musa saboda sikarsa da Allah akwai abin da ya faɗa a wannan lokaci. Ala inna ma'iya rabbi buɗar bakin annabi Musa sai yace, ce kalla ku bar wannan magana magana an rutsa da mu bata mata so ba inna ma'i rabbi tare da ni akwai ubangiji na saye hadid zai nuna mun yadda za a yi mu fita Allah ya nuna musu yadda za a fita ko bai nuna musu yadda za a fita ba za ka kare yanzu ka ga arnan duniya sun sa musulunci a gaba su bush ana nan ana kulle kulle su colin powell ana can ana kulle kulle su anthony zinni ana can ana ta kulle kulle su condoleezza rice matsiyaciya ita ba tana nan ana kulle kulle an kurɗa an kulla an yi sabon ƙawance tsakanin kafircin duniya da shi'ar duniya an yi taron dangi akan ahalus sunna report na white house report na cia wanda white house ta karɓa sun ce sun gano abokan gaba su a duniya su ne ahalus sunna wal jama'a idan ka dawo nan cikin gida najeriya 'yan bidi'an najeriya sun yi taron dangi akan sunna 'yan shi'an najeriya sun yi taron dangi akan sunna ko a cikin wannan satin da ya gabata a cikin garin Kano masallaci ne aka zo za a bude masallaci sau uku ahlus sunna suna gina masallacin yan bidiya suna ruguza masallacin sai an gina masallacin ya kai linta sai a zo tsakar dare a ruguza shi a lebur da shi har kotu an je kotu ta ce ahlus sunna filin su ne ba suna da yanci suna da dama a tsarin mulkin Najeriya su gina masallaci dole su je su gina masallacin su kada a hana su ahalin sunna suka zo suka gina masallacin sai da ya kai linta aka sake zuwa aka ruguza shi karshe wani bawan Allah ya ce to ginin masallacin idan da karo-karo ake yanzu ba ma magana karo-karo ake ba yana so a yi wa masallacin gini irin ginin annabi Suleiman alaihi salam yace abinda ake bukata ginin masallaci in an fara ba dare ba rana ba safiya ba maraice sai an karasa ginin masallaci a cikin kwana shida aka kammala ginin masallacin har an gina an rufa an buga kwano an yi daɗe an yi silin an sa wuta an sa fanka an sa an sa kwana na bakwai masallaci an gama masa fenti saura a shiga a fara sallah an je za a buɗe masallacin za a yi wazi a masallacin a wannan mako da ya gabata 'yan bidiya suka yi gayya amma da yake an taru a wurin kuma matsorata ne ba za su iya isowa ba amma suka tara hanyoyi da ake isowa wajen masallacin da sun ga mutum shi kaɗai sai a buge shi a daddatsa shi da adda sannan a kona mashin ɗinsa. mutane guda ɗaya mutum ashirin da takwas aka ɗiba rangaranga aka yi asibiti da shi ba da daɗewa ba haka ce mana shak jafar mahmud adam ba da daɗewa ba haka ce umar ɗan mai shiya a sakkwato ba da nadewa ba saboda kawai wani ya sa kaset na wa'azin musulunci a wani gari da ake cewa gano a cikin jihar kano kawai wani ya sha shayi ya ce ya ba da umarni a kashe shi aka yi wa musulmai tsara da adda an sari wani a ka an sari wani a kafada an sari wani a baya Allah madaukin sarki ya tashi kawo musu sakayya ta gaugawa sai da ya bari sun je taron bidiya suna dawowa Allah ya sa wata dab kuma daɗin ita ba direbansa ɗan bidiya ne ta kuce tana gangarawa suka haɗu a wurin aka yi iltika usaki ne ne mutum wajen sha wani abu suka tafi lahira a wannan lokaci wani zai ce to wani irin hali ahli sunna suke ciki yau an kai can hari wai ina za a shiga arna na iya bakin kokarin su arna da rigar musulunci na iya kokarin su yan bidiya na karo karo na ya za a durkushe sunna anya za a kai kuwa anya akwai inda za a je anya ba zo karshe ba kai ku saurara ba zo karshe ba forward ever backward never wallahi wannan duk wata karaman matsala ce inna allaha ja'ilul lima tarawna makhrajan wa farja wallahi duk wannan abin da kuke gani a kwana a tashi akwai ran da Allah madaukin sarki wato zai kawo karshen sa ku dai ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da da'awa yanzu an kai matsayin da Kano da ake ganin ta sansanin yan bidiya ba gidan bidiya da Allah bai tsirar da ahlus sunna daga cikin gidan ba sahabban annabi Musa suka ce a rutsa da su annabi Musa ya ce ba a rutsa da su ba ala ramma me faru a wannan lokaci taimako daga auhaina ila musa an idrib bi asaka al bahr to kaga kai fan falaqa fa kana kullu firqin ka qawdil azim ku saurara ku ji Allah ya ce wa auhaina ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi musa me muka ce masa Allah ya ce a bi a sakal baha wannan sanda da ke hannunka doki wannan doki kogin da ita doki ruwan doki tekun da ita yana dukan wannan kogi fanfalaka sai kogi ya tsage ya kece a wannan lokaci sai ga tituna har guda goma sha biyu a cikin kogin ku saurara ku ji wani iko na Allah ba gada Allah ya sa mala'iku su yi ba da gada aka yi ba mamaki mu ma muna yin gada ko ba mu yi a ba haka akai ba shi ruwan shi ma bawan Allah ne ruwan Allah ya ba umarni ya ce ya buɗa kamar wani sarkin gargajiya da tunan da rawani sa in zai shigo cikin taro ya za a ce na ya buɗa ko ba za a buɗa ba dole ka buɗa ana sunkuye mazgaye ɗan giwa jikan raƙumi kakan zabu ruwan aka ba ta umarni doka daga wajen Allah cewa ta buɗe hanya tan falaka sai ga ruwa ya yi ubangijinsa biyayya sai ruwa yi ne sai ruwa ya kece a wannan lokaci ne muhallin shahid a ciki da aka ce alfalaku kula uzu bi rabbil falaki alfalaku fanfalaka wato kenan kalmar falaku a larabci tana nuna menene tana nuna wato tsagewa shi yasa wasu suka ce safiya domin tsagewa take kamar yadda Allah ya ce faliqul isbahi wasu suka ce a'a dutse domin shi ma yana tsagewa kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul baqara yace summa qasat qulubukum summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa أو قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله ينا مغنى أكن يهوداوا sai Allah ya ce sun maƙasar ƙulubuku daga nan Yahudawa sai kuma zuciyarku ta zo ta bushe Allah ya ce fahiyya kan hijara zuciyar sai ta zama sai ka ce dutse Allah ya ce au shaddu ƙaswa kai zuciyarsu ma ta fi dutse tauri in ji Allah madaukin sarki me yasa sai Allah ya ce wa inna min hijara ai akwai daga cikin duwatsu idan kana zagayawa ka tambayi malaman geology wayanda suke bincike akan albarkatun ƙasa da duwatsu kadiya ya dutse yake disintegrating particles da suka hada shi chemicals da aka sa suka zama kaman gam suka hada shi Allah zai sa chemicals din su zama entirely dissolved then it will be entirely integrated it will be disintegrated sai ya wargaje da kai Allah ya ce wa inna min hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar daga duwatsu akwai dutsen da yakan tsage sai kaga marmarar ruwa yana fitowa daga dutse wa inna minha Allah ya ce akwai daga cikin duwatsu din lama ya ai lama ya akwai wanda yake tsagewa ya shaƙaƙu ayyata fallaku wato akwai wanda yake tsagewa fa ya min hulma sai ruwa ya fito daga ciki kenan wato wayanda suka ce dutse ne sun yi amfani da ma'anar kalmar a larabci shine tsagewa kuma dutse ƙur'ani ya ce yana tsagewa shi yasa sai suka ce dutse da ke tsagewa ruwa su fito ko yake tsagewa saboda tsoron Allah madaukin sarki shi ake cewa alfalaku to ko ma wanne ne sabanin akan falakun ne amma an yi ittifaki akan rabbul falaki din shi ba a sabani akan sa ba wane ne rabbul falak shine Allah madaukin sarki rabbul quwwati wal jabarut sai Allah ya ce mai a gaba min sharri ma khalaq Allah ya ce min sharri ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ka nemi tsari a wajen ubangijin alfalak to daga me za ka nemi tsarin sai Allah ya ce min sharri ma khalaq daga sharrin abinda Allah ya halitta menene abinda Allah ya halitta wanda aka ce ka nemi tsari daga gare shi malamai suka ce shine shedan da rundunarsa shedan aduwul ladud na dan adam kenan ɗan adam a duniya bai da abokin gaba kamar ɗan, domin ya ɗauko gabarsa ne tun daga wajen annabi adam alaihi salam da kakanmu ya fara gaba tun sanda aka halarci annabi adam ya ji allah zai fifita shi ya bashi daraja da zuri'arsa ya fara yi wa annabi adam hasada amma hasada tasa tura ba ta kai bango ba sai lokacin da ubangiji ya hura wa annabi adam alaihi salam rai gashi an yi mutum mutuminsa an kyale shi tsawon shekara arba'in ya bushe in ka kwankwasa za ka ji kamar ka kwankwasa bayan tukunya yadda take kara haka yake kara amma ba hura masa rai ba yayin da Allah zai hura masa rai sai da ya tara mala'iku har da shaidan shi ma yana nan yace da na gama hura masa rai na a gare ku shine ku faɗi ku yi masa sujada da aka hura masa rai ran ya fara shiga daga kansa ya fara da kwakwalwa daga nan ne annabi adam ya fara tunani yayin da rai ya gangaro ƙasa ya iso idon annabi adam sai idon ya bude sai annabi adam ya fara gani a wannan lokaci yayin da ran ya wa ƙasa ya iso hanci annabi adam sai ya fara numfashi a wannan lokaci yayin da yawo ƙasa ya iso baki annabi adam sai ya fara tasbihi a wannan lokaci yayin da ran yawo ƙasa ya iso ciki annabi adam sai ya fara jin a wannan lokaci ran yana isa zuwa kafafunsa ga yunwa ta shiga ga idon na kallon 'ya'yan bishiyar aljanna yana so ya ainihin wato je ya tsinka sai ya zabura da gaugawa domin ya je ya tsinka a wannan lokaci shi yasa dan adam ya zama mai yawan gaugawa saboda gaugawar da ya ɗosano daga wajen kakansa annabi adam wato alaihi salam yau zai fara zama tela amma ya ce yau yake so ya fara jin daɗin da ogansa yake yi yau zai fara makaranta ya ce yana so ya jin daɗin da mai digiri uku yake yi yau zai je ya fara koyon kanikanci ya ce yau yake so ya zama oga yau zai buɗe tireda ya ce yau yake so ya zama miloniya yau zai fara siyasa ya ce yau yake so ya zama ƙarshen ƙafa yau zai zama mai anguwa ya ce ina ma ya zama promoted to sarki mai darajar yanka za ka yanke kafafunka kuwa shi yasa dan adam ya zama mai gaugawa dan adam ya zama mai garaje mala'iku suka bi umarnin Allah madaukin sarki kai gaugawa dan adam yau zai fara karatu amma malamansa masu ya ga duk basu iya ba shine oga kwata kwata a harkar malata gaugawa irin tawa gaugawa irin ta dan adam amma me yake faruwa mala'iku suka ansa umarnin Allah maɗaukin sarki suka yi sujada shaidan ya ƙiye sujada ƙarshe ya jawo Allah ya la'ance shi to shaidan ya roƙi Allah ya jinkirta masa kar a karɓi rayuwarsa har sai zuwa lokacin da za a da duniya gaba ɗaya Allah ya ansa masa har zuwa sanda za a busa ƙaho kamin a karɓi rayuwar shi to daga nan ne ya bayyana adawarsa ƙarara zai yi adawa da annabi adam zai yi adawa da 'ya'yansa zai yi adawa da jikokinsa zai yi adawa da tattaɓa kunne har ƙiyama ta tsaya ba zai aje makami ba wajen adawa ya kuma bayyana inda zai yi adawar da annabi adam filin gwagwarmayar ba aljanna ba ne inda aka fara sa annabi adam shaidan ya nuna inda za a yi gwagwarmayar a nan ƙasa sai an zo nan ƙasa lokacin za a fara gwagwarmaya shi yasa yace rabbi bima agawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi agawaitani la uzayyinannahum fil ardi ah akwai wata la la uzayyinanna lahum la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'i a wannan lokacin ne sai fito karara yace ya ubangiji kaman yadda ka halakar da ni saboda wannan to ni kuma da shi da zuri'arsa sai na lalata su gaba daya zan kawata musu abubuwan da ka hana domin su aikata amma ina sai an zo ƙasa shi yasa ya ce fil ardi nan ne filin gwagwarmayar inda muke rayuwa a halin yanzu kenan shedan bai ɓoye adawarsa ba Allah da yake sarkin adalci ne ya fito ƙarara ya gaya mana shaidan abokin gabanmu ne ya ce inna shaitana lakum aduwun inna shaitana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa ya ce alam ahad ilaikum ya bani adam alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaitan why innahu lakum aduwun mubin ya ce afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu awliya شاء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا Allah ya fito ƙarara, ya gaya mana cewa lalle shaidan abokin gaba ne a gare ku kuma ku rike shi abokin gaba Allah yana mamaki ya za yi shaidan da zuri'arsa suna gaba da ku kuma kuna ƙaunarsu Allah yana cewa alkawari yayi da ku ya ku 'ya'yan Adam kada ku kuskura ku yi wa shaidan biyayya a nan duniya abokin gabar ku ne fa ba dan shi ba da yanzu kuna fa aljanna a can ba aka sa ku can aka sa kakanku inda za ku rinka cin wato abinci wanda Allah madaukin sarki ya shirya wa aljanna da yanzu 'ya'yan bishiyar aljanna kake ci da yanzu 'yan matan hurul in kake aure wayanda ba sa yaji ba sa caza wa miji kai ba sa sa miji kamni da badi a talla ba sa tambayar kudin kitso ba sa hata ba sa ba sa da yanzu fa su kuke aure da yanzu gidajen aljanna kuke zama a ciki abniyatun min zahabin wa abniyatun min fidda da yanzu yayanku sune wildanun mukalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura da fa nan za ku rayu aka wa kasa da ku ya za a yi irin wannan kuma ya zama kun zo duniya kuna masa biyayya malamai suka ce shaidan yana zuwa wa ɗan adam ta hanyoyi da yawa zai zo maka ta hanyar aƙida ya zai ruguza maka aƙida ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan ba zai gushe ba da ɗaya daga cikinku yana ce masa wa ya halicci kaza man kalaka kaza wa man kalaka kaza wa ya halicci kaza sai zuciyarka ta ce ma Allah wa ya halicci tinkiya zuciyarka ta ce Allah wa ya halicci tsuntsaye zuciyarka ta ce Allah to sai ce to shi Allah wa ya halicce shi shaidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ji wannan tunanin to takawa tunanin burki bayan ka takawa tunanin burki kuma ka roki Allah madaukin sarki tsari da shedan daga wannan lokaci shedan bayan yayi yunkurin kawo maka jirkita a aqida sallah da tafi kowace daraja a ibada ita ma shaidan ba zai barka ba shaidan sai ya shigo yayin da ka zo za ka shiga sallah idan kana iƙama zai gudu kana alwala ya yi ƙoƙarin kawo maka rudu in an kira sallah ya gudu in an gama ya dawo in an tada kiyama abin nan iƙama ya gudu da an kabbarta sallah ya sake dawowa ya shiga tsakanin sahu da sahu ya shiga zuciyarka ya rinka tuna maka gona ya tuna maka ofis ya tuna maka fati ya tuna maka matakka ya tuna maka matsala ya tuna maka daɗi ya tuna maka albashi ya tuna maka lifgiran ya rinka wasa da hankalinka a sallah in kai wasa sai ma ka manta raka'a nawa ka sallata abu hanifa rahimahullah wani ya zo ya same shi ya ce na shiga halin kakanika yi ya ce wani halin kakanika yi ka shiga ya ce na tona rami na binne dukiyata ajiya irin ta mutanen da babu banki sai a samu tukunya sai a sa kuɗi sai a sa kasko sai a rufe sai a tona rami a binne abu hanifa ya ce to amma matsalar sai na manta inda na ainihin wato binne wannan tukunya na buga na buga na gagara ganewa sai abu hanifa ya ce idan dare ya yi ka yi sallar nafila a goma duk raka a biyu kai sallama raka a biyu kai sallama idan ka gama ka roƙi allah za ka tuna inda ka aje wannan tukunyar amma sai dai yayin da kake sallar nafilan karka kuskura ka bari wani tunani ya shigo a zuciyarka banda Allah dare na yi wannan mutum ya alwala ya fara sallar nafila ya fara raka'a ta farko shaidan ya kawo mar tunanin gona ya tare ya cuso mar tunanin matarsa ya tare ya cuso tunanin ofis ya tare ya cuso masu bi shi bashi ya tare ya cuso wayanda shi yake bi bashi ya tare har ya raka'a daya ya kamo raka'a ta biyu kai shaidan fa da ya ga cewa wannan mutumin zai yi raka'a biyu bai tuna komai ba sai ya tuno masa da inda ya binne tukunyarsa ta kuɗi <laughs> ai yana wa walfauru da gaggautawa ya yi accelerating sallar ya yi summarizing ɗinta ya doka sallama ta isa haka ya ɗauki magirbi ya je ya tono kuɗi da safe ya zo yana faɗa abu hanifa ya ce ya kai ya ce ai raka'a biyu ban gama ba sai na tuna ya ce dama na san shaidan ya san inda ka binne kuɗin amma haka a banza ba zai tuna maka ba dan mugu ne amma yayin da kake sallah ya buga ya buga ka tuna wani abu ka tantore to zai tuno maka da wannan don ya bata maka sallar ya ce to me ya hana ka karasa sauran rakawai takwas ɗin domin godiya ga Allah madaukakin sarki wannan sharri ne irin na shaidan daga cikin sharri da makirci irin na shaidan wato zai zo maka ta hanyoyi da yawa idan ka zo yin aikin alkhairi shaidan ba zai baka ba sai ya tare sai ya hana ka idan ka zo za ka yi sadaka shaidan ya ce wa ya sa ka ai ba kai kadai ne musulmi ba yo ai akwai sauran musulmai su alhaji wane da wane da wane duk suna nan ga su mai martaba sun iso ga kwamishinoni da SASA to kai yan naira ka ɗari biyu da hamsin idan ka aje ta kar ka manta akwai matsala iri kaza akwai matsala ya rinka kirga maka matsaloli kenan in kai wata wallahi sai ka zo filin lancin a yi lancin a ƙare naira hamsin ɗinka na cikin aljihu ka gagara ɗaukar naira ashirin ka ba da sadaka shaidan ya murƙushe ka ya gama da kai kenan al'adar ta ce shedan idan za ka yi aikin alkhairi wallahi sai ya tare kai jama'a takbir التكبير على لما الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء أه. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا نعم والله واسع عليم الله يشي الشيطان كسولا ناكو شر الشيطان يعدكم الفقر kullum alkawarin talauci yake muku da ka tashi za ka yi kyauta za ka yi sadaka ana magana za a gina masallaci wallahi da wannan shaidan ya lalata tunanin musulmai gaba daya sai ya gadon mana da wata aƙida wani hadisi ka rasa a littafin kai a littafin iblis aka samu wannan hadisi da an zo magana sadaka sai shaidan ya ce maka ai sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa ba da naira biyar ga naira ɗari hamsin ka wai sadaka ba ta mai ba ta kaɗan ba ta yawa saboda wa zaka ba saboda Allah zaka ba sai ya murkushe ka sai ya danne ka wannan ya sa musulmi ya zama ba kuɗin da yake bakin ciki da su kama wanda ya ba Allah ka samu musulmi wallahi ko naira hamsin ya ɗauka ya sadaka sai ya yi sati biyu bai huce ba ko mai ƙosai ya gani sai ya cizi ya tsaye ce ina ma naira hamsin ɗinsa tana nan ga ƙosai mai biyu wannan babban bala'in da yake damun al'umma kenan shi yasa Allah yake ta tura muku bala'o'i ba ku san iyakarsu ba musiba take zuwa ba ku san karshen ta ba kai ku saurara ku ji bayan ya hana ka taimakon addini bayan ya maka alkawarin talauci sai Allah ya ce wa ya amurkum bil fahsha sai kuma ya umurce ku da alfasha alfasha wasu malamai suka ce rowa ake nufi ya hana ka sadaka kuma sai ya saka rowa kenan kai kakam kyam kam ramin kura daga ke sai ayanki idan kana so ka ga ya kashe kuɗi to bari ya ga wata yabba zawara dizarriya mai shan kalangu ka ga iko Allah idan kana so ka ga ya kashe kuɗi bari ya tsere dan takarar kansila shaidan ya zo ya ce wallahi in ka bari ya faɗi shikenan kuma sai ya haukace ya rinka kamfatowa in ba sa ba daga ƙarshe kuma Allah ya tattara shi da kansilan da jam'iyyar da fati da ƙuri'an da ya koli koli da su ya kwala da ƙasa wannan ita ce babban matsalar wata coci in kaga girman cocin za ka yi mamaki shugaban cocin faston yana diri wai an nemi taimako a cocin baiko da ake kawo ranar lahadi an ba da naira wai an tara naira dubu saba'in cocin ba ta wuce girman masallacin kan salawat ba yana cewa yaya za mu kare idan an shiga mulkin ubangiji taron mun nan a ce dubu saba'in kawai muka tara idan ya so almasihu ya ji wannan labari yaya za mu <laughs> mu kuma sai ka zo ka samu katon masallacin juma'a sai a nemi taimako a tara dubu uku da kyar wai kowa menene tunanin shi wai kowa tunanin shi ai akwai wane akwai wane shi ba sai ya bayar ba kun ga taron mun nan kun ga taron mun nan wallahi naira nawa ake so a tara miliyan hamsin da biyar taron mun nan miliyan hamsin da biyar da ake magana da za a tara wallahi da kowa zai ɗauki sadaka a samu duk taron mun nan babu wanda bai bada sadakarsa ba sadaka ko me take kana da naira ɗari ka bada naira hamsin kana da talatin ka bada goma kana da ɗari biyu ka bada naira hamsin ko naira sittin ko naira kai ko naira ashirin ashirin a ce kowa a taron mun nan da ɗan agaji da mai wa'azi da alaramma da mai jan baki da adamu aliyu da kowa da kowa za za mu cire sadaka mu bayar wallahi idan aka yi sa'a a taron nan sai mu haɗa kuɗin gaba ɗaya gobe cin lanta da ko lanta in sun zo kuɗin da za su tara sai dai mu sai janareto mu sai kafet mu sai motar liman mu gina gidan liman da na ladan da dubiti liman da dubiti ladan da da da mutum da muke da su ana to amma kowa da an ce sadaka an yi haka ya haka sai ya koma ya shiru za mu iya ba ku ansa ba za ku iya duk wanda yawa Allah alƙawari zai dauki sadaka ya bayar cikin abin da ya zo ya daga hannu ya ce Allahu akbar duk wanda yawa Allah alƙawari zai bada gudunmuwarsa ko bi kankanta sai daga hannu ya ce Allahu akbar yan agaji ku zaga ku nemi taimako a halin yanzu mu ga miliyan nawa za ku tara cikin wani dare ga yan agaji zama da kuke ku gangara ku je ku fara neman taimako الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا نعم والله واسع عليم من قال لما الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء نعم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم إن أجدي كزاجي أكون متمكو واتو daga cikin sharri shedan bayan danne ku da zai ya hana ku aikata alkhairi to kuma akwai jefa wa musulmai mantuwa duk lokacin da kake so kai aikin alkhairi to idan ba ta ba shedan sai ya mantar da kai Allah ya ce wala qad ahidina ila adama min qablu wala qad ahidina ila adama min qablu fa nasiya wa lam nazid lahu azma Allah madaukin sarki ya ce wala qad haqiqa ahidina ila adama min qablu kamin kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo mun ɗauki alkawari ga annabi Adam kamin zuwanka ma'ana mun ba shi doka wacce ake bukata ya tsare shine kada ya ci wata itaciya guda ɗaya fanasiya sai annabi Adam ya manta walam najid lahu azma Allah ya ce ba mu samu karfin zuciya ba wajen annabi Adam amma wannan mantuwa da annabi Adam yayi wato yana daga sharrin shedan mantar da ɗan adam idan zai aikata aikin alkhairi wa iz qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahrain li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahrain aw amdi hukuma falamma balaga majma bainahuma falamma balaga majma bainahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba ci gaba da yalar ma baka yi so inda nake so ba amma jawaza qala li fatahu atina gada ana laqad laqina min safarina hala nasaba to kai so kai so kai so araita ita waina ila safarati fa inni nasitu al-hut wa ya mantar da shi wa ma ansanihi illa shaytanu an zikra sai ka kaka sabilahu fil bahari ajaba wato a wannan lokaci da ya bukaci wannan yushau da yake tare da shi ya ce kawo mana breakfast imu sai yake ba shi labari yake cewa kala ara ra'aita iz na ila sakarati ka tuna lokacin da muka ainihin aja zango a wajen wannan dutse inda a nan muka kwana ya ce fa inni nasitul hut na manta kifin a wurin saboda a wurin ne kifin ya rayu ya shiga cikin ruwa sai ya ce wa ma an sanihu illa shaitanu an azkura babu wanda ya mantar da ni wannan kifi face shaidan shine ya hana in tuna kenan wannan ya nuna shaidan idan kana so ka yi aikin alkhairi daga hanyar sa shine shaidan sai ya mantar da kai idan kuma an kafa maka doka kada ka aikata wani aiki na sharri nan ma shaidan yana iya mantar da kai ƙarshe sai ka zo ka fada cikin wannan sharri da aka hana ka ka aikata ya za ka samu wannan Allah madaukin sarki yace wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi na'am وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين الله يشي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا كجا ودن دسكي كوز أواتكين آيوهم سنا يو آيوهم الله إذجني أنا بدعة أنا تابان الله أنا شيغانتكا to kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa'arid anhum wato ka kauda kai daga barin su da wannan ne malamai suka ce duk inda ake aikata wani fasikanci kai ba a yadda ka zauna a wurin ba da wannan ne malamai suka ce idan yan bidiya suka taru suna bidiya to kai kuma ba a yadda ka zo ka zauna cikin su ana yin bidiya ba ba inda aka ce in ana karanta qur'ani je ka zauna ana karanta sunna je ka zauna ana karanta wani littafin musulunci je ka zauna amma aka zo ana karanta alburda ana faɗin kalmomi da suke tabbatar da shirka ga Allah madaukakin sarki ana ba annabi sifofin Allah to kai ba a yadda ka zauna a wurin ba kawai wani ya sha girki yana amin tazakuri jiranin bizi salami mazajta dam'an jaramin mukulatin bidami to ba ta ka zauna a wannan ba yana wa inna min judika duniya wa barrataha wa min ulumika ilmul galauhi wal kalami مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكلك كلهم ذاك زونا آه براك زونا با أنا أيوة النبي صلاتي زونا أنا كرنت دلائله Allahumma salli ala Muhammadin adada zinati arshika Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi Allahumma salli ala man hamalahu al-buraqu salli ala man azallahu al-gamamu Allahumma salli ala Muhammadin sahibul wasilati wa sahibin farinati wa sahibin makamin mahmudi Allahumma salli ala Muhammadin ma na fa'ati tamaimu tamaimu ta kika bar wurin wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin gairi sai Allah ya ce fa in ma yusiyannaka shaydanu idan aka samu shaydan ma ya mantar da kai wannan hani ka zauna sai da ka zauna daga baya sai ka tuna Allah ya ce fala ba da zikira ma alqaumiz zalimi bayan ka tuna Allah ya ce to karka kuskura karka yadda ka zauna tare da mutane azzalumai bayan ka tuna to kada ka sake zama tare da azzalumai kai ku saurara ku ji makircin shedan ba a nan ya tsaya ba dare dare ka zo ka kwanta za ka yi bacci shedan sai ya biyo ka ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaidan yakan zo ya wa ɗaya daga cikin ku ɗauri uku in yana bacci ɗauri uku shaidan yake yi wa ɗan adam idan ɗan adam yana bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka farka da tsakar dare sai ka ambaci sunan Allah sai ɗauri ɗaya ya kwance idan ka tashi ka je kai alwala sai ɗauri na biyu ya kwance idan kai sallar nafila ko da raka a biyu ce sai ɗauri na uku sai ya kwance sai ka tashi da safe cikin nishadi amma idan baka ambaci sunan Allah ba shaidan yana nan kusa da kai yana akwai sauran lokaci asuba ba ta yi ba da sauran dare to sai kai ta share bacci in kai wasa ba za ka tashi ba sai rana ta fito idan ya hana kai yin sallar nafila da daddare ba a nan shaidan zai baka ba sai kuma ya maka fitsari a ka saboda wulakanci kamar yadda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ku saurara ku ji sharrin shaidan ba a nan ya tsaya ba idan ka zo za ka ci abinci shaidan zai zo kusa da kai ya ji ka ambaci sunan Allah ko baka ambata ba idan ka ambaci sunan Allah to sai ka tsara da shi ma ya zama radi <laughs> idan ka ambaci sunan Allah sai ya tafi bai da rabo a ciki amma baka ambaci sunan Allah ba kana sawa shi ma sai ya sa sai ku haifo yaro da kaga yaron sai kaga yaron ruwa biyu mutum mutum shedan shedan sharri shedan ba nan ya tsaya ba idan ka zo za ka shiga gida shaidan sai ya zo ya tsaya a kofar gida idan ka yi sallama sannan ka shiga shaidan sai ya wuce ya ce bai da rabu a gidan amma idan ka yi gyaran murya sai ka ce wani dodo to kana shiga shaidan zai bi ka kuma in ya bi ka sai ya haddasa fitina a gidan duk inda kuskure yake shaidan sai ya nuna maka kana shiga sai ya fara nuna maka gadon ka ya ce kaga matar kan nan gadon mata gagara gyarawa haka nan sai ka ji ranka yana ɓaci idan ka fito sai ya nuna maka wani abinci da yara suka ci suka rage ya ce masara tana mudu tiya naira ɗari da talatin ka ga yadda matan gidan nan ke almubazzaranci da abinci sai ka gagara gane yaro yana iya kuka a sa masa abinci in an sa kuma ya cin abincin kawai sai ka ƙara kumbura wani takalmin ka sai ya nuna maka shi a hanyar banɗaki, ya ce sabon takalmin ka nan kaga inda aka jefar da shi idan ka zo ka daga buta za ka je bandaki sai ake rashin sa'a ba ruwa a ciki sai shaidan ya ce wai wai wai matan nan tare na ka da Allah ka jefe da buta to idan ba a yi sa'a ba sai ka fara zaginta sakarar banza ka manta fa cewa yau shekara uku tana zuba ruwa a butar yau ne bata saka ba sai ɗan ya dawo wajenta ya ce ke baiwa ce kina ji ana zagin ki kin yi shiru a kasuwa ya sayo ki ba da talatin da biyu ya ganki ba kirama